sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau laraba 22 ga watan yuni na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili tsakanin labarai kasar ukraine ta ba da rahoton an kai wani kazamin hari jiya talata a yankin sabiodonex a daidai lokacin da dakarar rashi ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin shugaban kasar rasha emmanuel macron ya tattauna jiya talata da jigajigan jam'iyyun faransa a wani yunkuri na cewa a shirye yake ya tattauna da 'yan adawa bayan da jam'iyyarsa ta sha kaye a majalisar dokoki haka kuma za a ji cewa iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane sama da 100 a cikin watannin ukun farko na wannan shekarar ta 2022 kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar sojan najeriya ta yi nasarar kubuto da karin wasu 'yan matan Chibok biyu a jihar Borno. Mu a wurin mu mun ji daɗi da mun same su kuma mun san akwai saura. So akwai aikin da za mu ci gaba don aniyan mu shine mu fitar da dukkan su daga cikin jaji. So da kowa ya dawo gida su su ci gaba da rayuwar su yadda ya kamata. Hukumomi a jihar Sokoto da ke Najeriya sun tabbatar da mutuwar jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma shida a wani harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka yi musu. Mai bakin cikin da abin da ya faru ga waɗannan mobile waɗanda an ka ce ga bandit ga wuri kaza kaza wallahi ba suka kaya to irin waɗannan abu wannan ya faru gare su ba dole mu jiba cikin ciki ba kuma babu wani taimako da aka yi musu. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ukraine ta ba da rahoton an kai wani kazamin hari jiya talata a yankin Saviodonex a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu. Maharan kuma suna matsa lamba sosai akan hanyar Donetsk. ya ce rasha ta ƙara ƙaimi wajen korar sojojin ukraine daga muhimman wurare kakakin hafsan hafsoshin sojan ƙasar ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai ne da kullun cewa faɗan da aka gwabza a sabironex ya yi zafi inda rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma dulgudan wuta kan maɓoyar ukraine sojojin rasha suna iko da kusan kashi 95 cikin ɗari na yankin luhansk a cewar kamfanin lancin labarai na ap kuma sojojin Ukraine suna rike da masana'antar sinadarai ta Azot a Saviodonex. A daidai lokacin da 'yan jarida ke ci gaba da fuskantar cin zarafi, ƙasar Ghana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi cin zarafin 'yan jarida a duniya. Sai dai gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukan matakan magance wannan lamari. Ga ƙarin bayani daga wakiliyanmu Hawa Abdulkarim. Kasar Ghana dai na daga cikin kasashe a duniya da aka fi cin zarafin 'yan jaridu wanda ya sanya aikin jarida yake da matukar wahala da hatsari duk da cewa kasar na kan tafarkin dimokuradiyya, da ya kamata a sauƙaƙa tare da gyara wasu al'amura. Ministan yada labaran kasar Ghana Dr. Kojo Opo Nkrumah ya bukaci alkalai a Ghana da su hukunta masu cin zarafin 'yan jaridu yayin da suke gudanar da ayyukansu. ministan ya ce ya kamata a ɗau matakin gaggawa domin kawo karshen cin zarafin 'yan jaridu a ghana ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a garin ho da ke yankin volta a nan ghana a wani taron horas da alkalai kan bukatar kare 'yancin kaɗin albarkacin baki da kare lafiyar 'yan jarida 'yan jarida a ghana sun shafe shekaru suna fuskantar kowane nau'in hare-hare yayin da suke gudanar da ayyukansu idan muna son waɗannan ayyukan wanda a zahiri ya zama abin kunya ga demokradiyyar ƙasarmu to ya zama dole a hukunta waɗanda suke cin zarafi ko musguna wa 'yan jaridu da sauri ba tare da la'akari da wanda ya aikata ba a faɗar ministan yada labarai mr kojo ofon nkurma a gaida hawa abdulkarim shugaba emmanuel macron ya tattauna jiya talata da jigajigan jami'in faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan ƙawancensa na masu tsakatsakiyar ra'ayi ya gaza samun cikakkiyar rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki. Gana wadda aka yi a fada shugaban ƙasa na zuwa ne bayan Firaminista Elizabeth Bone a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya talata, kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zaɓukan 'yan majalisa. Nan take Macron ya yi watsi da tayin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu. Kawancan tare da Macron ya samu kujeru 245 a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya gaza samar da kujeru 44 don samun rinjaya a majalisar dokokin kasar wato majalisar dokokin Faransa. Gamayyar jam'iyyar NUPS mai sassaucin ra'ayi ta lashe kujeru 131 inda ta zama babbar jam'iyyar adawa. jam'iyyar adawa ta national rally ta samu kujeru 89 a majalisar mai wakilai 577 ta samu karin kujeru 8 akan wanda ta samu a zaben baya macron ya gudanar da taruka daban-daban tare da 'yan adawa ciki har shugaban jam'iyyar republicans christian jacob da shugaban jam'iyyar socialist oliver fo da shugabar masu ra'ayin mazan jiya marin le pen To madalla, an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Rundunar sojan Najeriya na Operation haɗin kai da ke shi a arewa maso gabashin ƙasar ya samu nasarar kubuto da wasu 'yan mata da aka sace na garin Chibok da ke kudancin jihar Borno tun shekaru takwas da suka gabata daga Maiduguri Ga Haruna Daudabi da karin bayani. Rundunar sojan Najeriya na ofishin haɗin kai da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya ta samu nasarar kubuto da wasu 'yan mata na garin Chibok da aka sace a garin Chibok da ke kudancin Borno tun shekaru takwas da suka gabata. Waɗannan 'yan mata da sun samu kubuta daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin sakamakon barin wuta da aka dinga yi ma 'ya'yan kungiyar da har aka hallaka su Waɗannan 'yan mata guda biyu dai su na ɗauke da 'ya'ya wanda ta ce kowannensu ta haifa ne sakamakon aron dole da aka yi mata da waɗannan mayaka. Waɗannan 'yan mata da suka hada da Hawa Joseph da Maryam Dauda dukkaninsu na hannun sojojin Najeriya a yanzu haka wanda aka kai su asibitoci don duba lafiyar su kafin daga bisani a gabatar da su ga manema labarai. Major General Christopher Musa shine kwamandan rundunar sojan Najeriya na operation haɗin kai da ke shirar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ya gabatar da wannan yan mata ga manema labarai ga dai abin da ke cewa. Ka san abin da wannan abin da ya faru waɗannan yara 'yan mata ne ba san komai ba mutanen suka ɗauke su suka je suka wulakantar da su kaga yadda suke to abinda mu a wurin mu mun ji daɗi da mun same su kuma mun san akwai saura so akwai aikin da zamu ci gaba don aniyan mu shine mu fitar da dukkan su daga cikin jaji so da kowa ya dawo gida su su ci gaba da rayuwar su yanda ya kamata eh, so sojoji suna nan suna aiki ba mu gaji ba zamu ci gaba da yi sai mun samu su duka abinda muke ciki kenan shi yasa kuma kake gani ba za mu iya zuwa ko ina kawai mu dinga bombin wurare ba domin irin su don ba mu son mu kashe shi mu muna son mu same su da rai eh, so shi yasa ko muke da hankali muke mu tabbatar cewa eh, don dama inda suke dama can ciki ciki ne mutanen nan sun dauka cewa ba wanda zai kai wurin to tunda mun fara samun su ya nuna cewa muna samun nasara sosai kuma za mu ci gaba da yin haka Allah na taimakon muna samun wannan kuma mun tabbatar cewa za mu samu sauran su shi ma GOC da ke kula da shiya ta bakwai na rundunar sojan Najeriya Major General Wahili Shaibu cewa yayi the first of them is Joseph who was rescued on the 1st of July Uh, ya ce mun samu nasarar kudu da wannan 'yan matan ne na farko ita ce Hawa Joseph wanda muka samu nasarar kubato da ita a ranar hudu ga watan Yuli na wannan shekara a wajajen garin Bama a lokacin da mutanen muke sintiri. Ita ma Maryam Dauda na ɗaya daga cikin wanda muka samu nasarar kubutowa da ita a lokacin da muka afka ma 'ya'yan kungiyar Boko Haram a yankin Goza da ke kudancin Borno. Na kuma tambayi waɗannan 'yan mata ko me za su ce game da wannan kubuto da su da sojojin Najeriya suka yi? Sunana Hawa Jese daga jejin gazuwa. Sojoji ne suka samu ki? Eh ranar soja sun kawo hari ne na samu na gudu. Sai na fita na gudu da yamma ne da yamma kenan sai na kwana a jeji da na kwana a jeji da safe shi na iso kan kwanta ba. Kin aure ne? Eh sun mun aure. Maryam Dauda. a ina ka mauke an goshe goshe da ke na goza local government eh to da shekara nawa kina hannun su shekara tara ne a can kika fi wani yaro eh kin ajin laura miki aure ne eh sun laura ma wani a can na farko kenan a shekarun ki nawa shekaru na lokacin da sun kwashe ne sha bakwai ne sha takwas eh. shekaru na can kina shekaru goma sha takwas kina cikin yan matan makarantar nan da aka kwaso ko? eh ina cikin su. wasu mata kenan guda biyu cikin yan matan makarantar na garin Chibok da aka samu nasarar kubutowa da su da kuma sojojin Najeriya suka gabatar da su gaba ne ma labarai Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fila Hashim ya da labaran duniya kashi na biyu. Jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya talata kan yadda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi kokarin ganin an naɗa wakilan zaɓe na boge a jihohin da ya sha kaye a hannun ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020. don Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauya jimillar ƙuri'un. Duk da cewa babu wata shaida ta maguɗi a ƙidayar ƙuri'un. Kakakin Majalisar Wakilai na Jihar Arizona na jam'iyyar Republican Rusty Bowers ya shaidawa kwamitin majalisar da ke binciken tarzomar da aka yi a babban zauren majalisar dokokin Amurka a ranar shida ga watan Janairun shekarar ta gabata cewa Trump ya roƙe shi ta wayar tarho sau biyu da ya yi watsi da nasarar da Biden ya samu a jihar ta yamma, amma ya ƙi amincewa. Bawas ya ce shi da kansa ya zaɓi Trump a zaɓen, amma ya faɗa masa lokacin da yake tattaunawa da shi cewa ba zan yi masa wani abu da ya saba doka ba ta hanyar naɗa wakilan bogi bayan cewa Biden ne lashe jihar da ƙuri'u sama da dubu goma. Bowers ya ce wani lauyan Trump tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya yi ikirarin cewa bakin haure dubu biyu ne suka kada ƙuri'a ba bisa ka'ida ba a Arizona a shekarar 2020 tare da matattu dubu biyar zuwa dubu shida. Lokacin da Bowers ya buƙaci hujja, Trump cewa ya yi ba shi abin da yake bukata Rudy. Daga ƙarshe Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane sama da ɗari a cikin watanni ukun farko na shekarar nan ta da biyu lamarin da ke ci gaba da taɓarɓarewa a cewar wani rahoto da aka gabatar wa sakatare janis na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres a jiya talata da take jawabi gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva mataimakiyar jami'a kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya nada al-nashib ta gabatar wa guterres rahoton abubuwan da ke faruwa a iran inda ta ayyana cewa ana samun ƙaruwar kashe-kashe a ƙasar yayin da aka kashe mutane 260 a shekarar 2020 an kashe akalla mutane 310 a shekarar 2021 ciki har da mata akalla goma sha hudu in jita ta kuma ƙara da cewa a bana an ci gaba da yin hakan tsakanin 1 ga watan janairu zuwa 20 ga watan maris ta ce akalla mutane 500 ne aka kashe yawancinsu 'yan tsiraru ne a ƙasar. rahoton da aka haɗa wa guterres ya yi nuni da matuƙar damuwa da ƙaruwa aiwatar da hukuncin kisa kan ƙananan laifuka gami da laifukan da suka shafi muggan ƙwayoyi in ji na shirf. A gaida sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an tabbatar da mutuwar jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma shida a wani kwantan bauna da 'yan bindiga suka yi musu. jami'an dai suna rakiyar maniyyata aikin hajji ne daga karamar hukumar isa zuwa sokoto inda za su hau jirgi zuwa kasar saudi arabia daga sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Ya zuwa yanzu dai an samu tabbacin mutuwar jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma shida daga cikin waɗannan 'yan bindiga suka yi wa kwanton ɓauna lokacin da suke rake maniyata aikin hajji a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Isa abubakar yusuf dan ali ya tabbatar da mutuwar mutanen shida shi ma dan majalisar jiha mai wakiltar yankin habibu halilu modaci ya tabbatar da rasa rayukan jami'ai shida yanzu haka daga uh, asibiti yake inda inda inda muka zo aka environment din cops din guda shida na security an an masu an sa masu uh, magani za a kai su wuraren da sun kanto. Eh, Mopul guda shida ne Allah ya musu rasuwa. Na zanta da wani mazaunin Isa wanda yana da kyakkyawar hulɗa da jami'an 'yan sandan da ke aikin samar da tsaro a yankin. aikin. Suna na Mahadi Isa. Mun yi bakin cikin da abin da ya faru ga waɗannan mobile. Waɗanda an ka ce ga bandis ga wuri kaza wallahi ba kyakkyafta suka taya. Ba kyakkyafta suka taya. To irin waɗannan abu wannan ya faru gare su ba dole mu ji bakin ciki ba. Ko babu wani taimako da aka yi musu. Da kadi bai su akwai sosai. Kaga akalla ma akwai wani ɗazu wanda ke gaya min shi abin da ma zai ci na wanda zai aika bayani ne wallahi bai da su sai da ya zo ya ansa yin ranta dubu biyar ya aika da su. Na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma dai abin ya gagara. Bisa ga yadda matsalolin rashin tsaro suka dabaibaice yankin na Isa na gabacin Sokoto, dan majalisar ya shawarci jama'a da su kauracewa hanyar Isa zuwa Gundumi zuwa Sokoto. Saboda hanya ce wadda a halin yanzu ta zama mana wata matattarar 'yan ta'adda. Saboda kusan dajin tun daga isa zuwa gundumi babu wani babban garin da za ka isa dukkan area din daji ce saboda haka mafi yawancin 'yan ta'adda suna nan cikin dajin nan saboda haka ina kira ga mutane da su kuji bin wannan hanya kafin mu ga abin da Allah zai yi. A wannan hanyar ne a makon da ya gabata aka fara tare uban kasar Bafarawa inda aka yi garkuwa da yaransa biyu. A wani bayani da jaridar Daily Trust ta wallafa ya nuna cewa an sako yaran biyu bayan da aka biya kuɗin fansa naira miliyan biyu. na tuntubi babban kane ga uban kasar nasiru dalhatu bafurawa kuma ya tabbatar da an sako yaran biyu amma da yadda aka sako su ne ba karin bayani an sako yaran nan biyu ko eh an sako su lalle eh lalle an sako su to kamar haka kawai aka sako su ko akwai wani abu da ya faru eh, ba abu ne wanda abun nan ba matsalolin rashin tsaro dai na ci gaba da tayar da hankulan yan Najeriya duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi na shawo kan matsalolin Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin menene matsayin doka kan gabatar da 'yan takarar mataimaka na mutum-mutumi da wasu jam'iyyun siyasar Najeriya suka yi? A jihar Niger tana ƙasa tana dabo. yayin da wasu 'yan takarar da suka lashe zaben fidda gwani suka ce ana kokarin yi musu kwace. jama'a assalamu alaikum bayan kammala zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban kasa da jam'iyyun najeriya suka gudanar abin da ya biyo baya shine rikita-rikitar zaɓi musu mataimaka kamar yadda dokar zaɓen ƙasar ta tanada a cikin wa'adin da hukumar zaɓe ta shata to sai dai da alama lokaci ya ƙurewa wasu jam'iyyun siyasa domin kuwa ba su kai ga cimma matsayar waɗanda za su zaɓa ba kafin ƙarewar wa'adin na hukumar zaɓe lamarin da ya sa tilas suka gabatar da wasu sunaye ga hukumar zaɓen domin kaucewa saɓa wa'adin hukumar. manazarta lamuran siyasa da ma wasu 'yan siyasar sun yi zargin cewa wasu jam'iyyun kamar apc mai mulki da jam'iyyar kwadago wato labour party sun gabatar wa hukumar zaɓe da mataimakan 'yan takararsu na shugaban ƙasa ne a matsayin mutum-mutumi da idan suka cimma matsaya a nan gaba za su sauya su to ko menene tanadin doka kan wannan al'amari barista mai nasarar kogo umar masani shari'a ne da kundin tsarin mulki sashi na 221 zuwa 228 ah, ya yi bayani akan yanci na jam'iyyu hada sashe na 29 na dokar zaɓe ta ƙasa yanci na jam'iyyu wato su iya fito da 'yan takararsu to amma duk da haka 'yan takarar da za su fito sai aka fito da jadawalin bayani a ƙarƙashin sashe na 84 sakin sashe na tara da na goma da na sha akan ga hanyoyin da za su fito da shi to akan wannan ne aka ce dole kowace jam'iyya kar ya kasance sama da kwana 180 kamin zaɓe su fi su tura jadawalin bayanin 'yan takararsu to shi ɗan takara na mataimakin shugaban ƙasa alal misali ciko ne na cancantar dan takarar shugaban kasa daidai da hurumi na sashe na 130 har zuwa 141 na tsarin mulkin najeriya saboda haka idan har aka daga aka tura shi shi a matsayin shi ne mataimakin shugaban kasa wanda yake dan takarar mataimakin shugaban kasa to ba ku da hurumi da jam'iyya za ta iya cewa ita ta janye wannan abin nan din domin sashe na 33 na dokar zaɓe ta ce jam'iyya ba ta da hurumi da za ta iya janye dan takara ko ta ce za ta shirya wani zaɓe zaɓe na daban ta fito da wani ɗan takara abin da dai kawai ya faru shine in muka ɗauki sashe na 33 zuwa sashe na 34 da sashe na 31 da sashe na 29 na dokar zaɓe waɗannan hurumai sun ce sai dai idan shi a ƙashin shi ne ya rubuta murabus ya sauka a kashin kanshi ya ce baya yi idan kuma akwai alama an matsa mashi to a karkashin sashe na 65 na dokar zaɓe haramun ne a matsa mu wani domin kuma hukumar zaɓe kar ta anshi wannan idan an yi shi ne a matsayin matsi saboda haka duk waɗannan da aka sanya babu hurumi a doka da ya ce wai jam'iyya tana iya zuwa ta canza jam'iyya ba ta da hurumin canzawa shi ɗan takara ne sashe na 31 na doka zaɓe ya ba shi dama da yana iya rubuta wasiƙa kuma yan ya rubuta da kanshi ya kai ma jam'iyyar da kanshi ita kuma jam'iyya ta kai ma hukumar zaɓe da kanta cikin kwana ce su in kamin lokacin da za a yi zaɓe idan ya wuce kwana ce su in kamin lokacin zaɓe to ko jam'iyyun ya zama haramun ba za su iya zuwa su canza wani ɗan takara ba ko mataimakin ɗan takara waɗanda suka ba da suna su ne halastattun 'yan takara a fuskar doka saboda haka sai dai su juya ta bayan fage a rika lallashin 'yan takara ɗin a rika lallashin su ana sa musu karas a baki in sun ga dama to su zai su janye in ko mutum ya zama hutsu ya hau tudu dokin naki ya ce shi bai da ba shi yana nan dan takara to bayan da za su ya zama dan takara sai idan bayan in jam'iyyar su ta ci zaɓe an zo an rantsar da shi daga nan suna iya su amfani da matakai wanda za su bi na karkashin ƙasa na siyasa a iya cewa an tsige shi ko an cire shi ko an abin Tuni dai da wasu 'yan rajin yankin arewa maso gabashin Najeriya na jam'iyyar APC suka gudanar da taron manema labarai a Abuja. inda suka bayyana buƙatar la'akari da yankin nasu wajen zaben ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar. Sunana Haruna Sardauna, shugaban ƙungiyar North East APC Youth State Holders Forum. Wannan ƙungiya kungiya ce ta matasan yankin arewa maso gabashin najeriya waɗanda suke rike da matsayi a gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayya da ma jam'iyya eh, dalilin da ya sa muke so a ba wannan yanki wannan kujera kowa ya sani a fadin tarayyar najeriya muna da shiya guda shida a shiya guda shida in ka tsallake northwest wato arewa maso yammaci so arewa maso gabashin najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u kuma ita ne cibiyar jam'iyyar apc kasancewar muna da jihohi guda biyu waɗanda a tarihin demokuraɗiyyar najeriya tun 99 jam'iyyar pdp wadda ta yi mulki a baya bata taba mulkan wannan yanki ba kuma wannan yanki namu a yanzu hakan nan jam'iyyar pdp ta tsaye da ɗan takara wanda kowa ya san karfin tasirinsa a siyasar ƙasar nan wannan yanki kuma shine yankinsa shine kamar home zone nashi idan ba mu samu dama na mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar apc ba za mu kasance za mu yaƙi iyaka bakin kokarinmu domin kallon mun kawo kuri'un a jam'iyyar apc amma hakan ba za mu samu ƙarfin gwiwa ba mutanenmu ba za su samu karfin gwiwa ba kasancewar ba mu da rikakken hujja da za mu yi amfani da ita wajen nuna cewar muna da mu ma ɗan yankinmu wanda jam'iyyar apc ta ba shi dama. a jihar naija da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma wasu da suka lashe zaben fidda gwani na 'yan majalisar tarayya karkashin inuwar jam'iyyar APC. Sun yi korafin cewa ana kokarin murdawa domin a kwace musu takarar tare da haɗin gwiwar babban ofishin jam'iyyar na ƙasa da ke Abuja. Ɗaya daga cikin masu korafin dai shine Dr. Mahmud Mamman wanda ya lashe zaben majalisar wakilai na mazaɓar ƙananan hukumomin magama da Rijau bayan gudanar da zaben fidda gwani har sau uku. wanda ya zargi shehu salir jau da yanzu haka ke kan kujerar da kokarin yin amfani da karfin wasu jigajigan jam'iyyar ta apc domin kwacewa a bashi takarar ya yi ta zarce dr mahmud ya yi korafin ne ta bakin mai magana da yawunsa kwamarin nasiru muhammad bayan gama election nan Dr. Mahmud ya ci zaɓe gaba ɗaya aka zaɓe shi sai aka ce wai kuma a canza zaɓe. Bayan kwana biyu sai muka dawo mina. Muna hanyar zuwa mina malaman zabe na nan Youth Center Abdulsalam Youth Center sai kuma aka kawo 'yan ta'adda aka kawo musu farmaki aka kwace kayan zaɓe a hannunsu. So muna isowa a mina sai muka je area command gaba ɗaya muka yi reporting case din wurin 'yan sanda sai aka kawo kayan zabe aka bar wancan aka kawo wasu. To da aka kawo waɗannan sai muka je Lego Kutigi aka sake yin wani election na biyu kenan delegates inda suka zo mutum ɗari da hudu ne sannan gaba ɗaya mutum ɗari da hudu nan sun zaɓi dr mahmud su bai samu ko guda ba ko bashi bai samu ko guda ba so bayan mun gama wannan bayan kwana biyu sannan sai ga wani result ya fito na kayan zaɓen da aka sace su shehu sulo suka je suka cika suka fito da shi cewa wai ai shehu sulo ya ci zaɓe so ana yanda ana ta maganganu abin ya tabbata cewa bai cin ba tun da wayancan kayan sata ne babu malaman INEC ba kowa so da aka gama wannan kuma sai aka zo nan Abuja A wurin kawo result kawo result abuja sai aka zo ana bi yadda za a canza sunan dr mahmud a sashe husulo bayan an gama wannan mutanen mu sun bi an gyaro magana an bar sunan dr mahmud tunda shi ya ci sai eh, aka ba dr mahmud wani original slip da ake bayarwa wanda za ka cika sai a eh, mika sunanka a inec hmm. daga apc national sai aka sunan sunanka a inec dr mahmud ya cika ya je ya submitting ranar tuesday ya je submitin wannan yanzu eh, an kawo sunayen INEC sunan kowane rep ya fito da na doctor ya fito sai ya nuna pending a karshe aka sa pending hmm. sai korafi magana ya zo mana cewa Kashim Shetima na Borno State former senator yana da interest a akan Shehu Sulu saboda dan uwan shi ne mutumin shi ne abokin shi ne so yanzu shi Kashim Shetima ne ke bin makarkashiyar yadda za a yi waɗanda ke uploading sunayen nan kar a sa sunan Dr. Mahmud a sa sunan Shehu Sulu duk da yake dai kokarin jin ta bakin Shehu Rijau bai yi nasara ba. ba to amma shugaban jam'iyyar apc mai kula da shiyar arewa ta tsakiya mu'azu bawar jau ya ce suna da masaniya kan wannan takaddama wannan bayani aka yi muna cewa an samu dan yace kuce akan wannan kujera kuma aka ce dr mahmudu ya ce shi ci wannan zaben to haka can ma a nan herbata shehu na da shehu sulo ya zo musu da wani result shi kuma shi ya ci zama wani zagar to um, an yi zama na daya an yi zama na biyu an zama na uku to yanzu a ƙarshe shugaban apc na tarayya gaba daya ya sa kwamiti kwamitin nan kuma suna duban koce koce da kowace na najeriya kuma allah ya iko in allah da za mu kowa adalci inda ya kamata a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Shamsiya Hamza Ibrahim. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin yanzu kuma sai labarai a takaice. Ukraine ta ba da rahoton an kai wani kazamin hari jiya talata a yankin Donex a daidai lokacin da dakarun rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu. maharan kuma suna matsalan ba sosai akan hanyar donnex shugaba emmanuel macron ya tattauna jiya talata da jigajigan jam'iyyun faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan kawancensa na masu tsakatsakiyar ra'ayi ya gaza samun cikakkiyar rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki Gana wadda aka yi a fadar shugaban kasa na zuwa ne bayan firaminista elizabeth bone a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya talata kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zaɓukan 'yan majalisa. Nan take Macron ya yi watsi da tayin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu. Jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya talata kan yadda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi ƙoƙarin ganin an naɗa wakilan zaɓe na boge a jihohin da ya sha kaye a hannun ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020. don Trump ya ci gaba kan kargan mulki da kuma sauya jimillar ƙuri'un. Duk da cewa babu wata shaida ta maguɗi a ƙidayar ƙuri'un. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa. sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.